rundunar ba da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaice sun gurfana da wasu matasa su ashirin ga manema labarai da ake zarga da aikata laifuffuka daban-daban ciki har da karkata abincin yan gudun hijira shugaban wannan runduna na ba da kariya ga fararen hulan ibrahim abdullahi ne dai gurfanar da waɗannan mutane a wani taron manema labarai da ya kira a garin maiduguri wanda ya nuna manema labarai mutanen da ake zargan cikin waɗannan mutane da ake zarga dai har da masu karkata abincin yan gudun hijira da masu sai da katin jabo a sansanonin yan gudun hijira da masu satar akuya da wasu da ake zarga da haɗin baki da ma'aikatar samar da ruwa na jihar borno da inda suke karkata wasu kayayyakin samar da ruwan da ma wani sabon salo da ya ce wasu sun bullo da shi inda sukan yi cefane su kai gidan wasu mutane sannan su yi sallama su ce aiko su aka yi su ba da wannan cefane su kuma nemi a basu wani kayayyaki da cewa mai gidan ne ya turo su wanda idan matar gidan ta nemi jin ƙarin bayani daga wajen mai gidan sai su karɓar wayanta sai kuma su ruga da wayar mafi yawan waɗannan samari da ake zarga sun ansa irin waɗannan laifuffuka da ake zargansu da shi ka katin action against hunger ne sai da katin haka ne eh. kamar na muka karba gaba daya a 18,000 na abin da muka karba kuno ne kudi wani harka mu shida ne duka har da su masu raba mun a kam ne an zan raba mun gani sai muka sai mun karba mun irin shi kun yi jabu kuna saidawa haka ne a ni dan kasuwa ne to kake sayan wannan kayan abincin ko eh a wajen suwa kake siya eh a kauye ne a ƙauye amma ka san cewa kuma ba na saida ba an yi saboda yan gudun hijira ne ko a ni ban lura da hakan ba ga sha rubuta cewa ba na saida ba ne kai kuma kana saya to me yasa kake canza buhu a lokacin da ni na saya ban san ba na sayarwa ba ne na mil amma ga sha rubuta kai eh ban yi karatun bokon ba shi yasa ban lura ba kai ne me wa waya kake saida ko kuma karban waya kake hannun mutane karban waya nake hannun mutane mutane nawa karbi waya yanzu hannun su ya fi goma a ina ya kake karbi wayoyin zan ce musu buri zan yi waya da mai gidan ku yanzu nan ya aiko ni ne ya ce ku kira shi ku ba mu mai magana an suka kira shi sai an tafi da shi kamar an ce kana zuwa da wani cefane hakan nan sai ka mika ko eh kamar me kake kaiwa ko su tumatir a taru ma ina kaiwa zan ce in ji shi ne ku tambaye shi wa eh sai karbo yan sai ka fice da shi eh me ka nan nan Abun nan mun sata akuya ne an kawo mun nan akuya guda nawa ka diba ni wanda na diba akuya guda biyar na dauki akuya ne a akwai ma akuya ka doka eh ima da sauran akuya nawa ka doka ɗaya ne eh me kai lasu ya ce akuya ne lasu ce akuya guda nawa akuya guda biyu in Allah ya dawo zan sake dokawa ba gama dai karin haske da kwamandan ba da kariya ga fararen hula wato Ibrahim Abdullahi ya yi min. mu yanzu kamar wannan na rashin imani da aka yi kayan abincin da ya kamata a kai wa yan gudun hijira wanda ba yin su bane Allah ya jarabce su da wannan hali amma ba ta gari su je wajen ko kuma su karkatar da wannan kayan abincin su koma kasuwa su saida kaga ba su kyautawa kamar waɗannan kayayyakin abinci da aka kama za su kai eh, buhuna nawa buhuna 200 na eh, dawa ko na eh, dawa mutane yau ne ko kame da alaka da wannan sai da waɗannan kayan ko kuma kakata wannan kayan abinci mutane hudu yanzu suke hannu suna da alaka da ma'aikatan wannan hukuma ne na samar da agajin gaggawa na jiha ko kuwa a'a ba sa ciki pipe din ruwan nan ah, hukumar da take ba da ruwa a cikin jihar Borno ita ce take da wannan pipe din shi yasa nake kira da wannan ma'aikatar kasance sun sa ido akan ma'aikatan su saboda su ake hada baki aka ce ba a cin gari da sai a dan gari masu tsarin akwai kuma shi kuma sabon yanayi <laughs> a cikin gari yanzu sun ce sun fi ashirin a cikin gari da suke wannan haka wannan haka ga sun shiga hannu suna taimaka mana kamo sauran yanzu kuna ko kama suna eh, yanzu su biyar muka kama kwamandan rundunar ba da kariya ga fararen hula na jihar borno ibrahim abdullahi kenan ke bayani game da wasu nasarori da ya ce rundunar nasu ta samu cikin yan watanni uku da suka gabata na kame mutanen da ake zarga da laifuffuka daban-daban haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya